ya kake ji game da wannan lokaci da najeriya ta zo ta samu kanta a yanzu a cikin shi to alhamdulillah sai mu kodewa allah ubangiji da ya sa an yi zaɓe lafiya an gama lafiya ina kuma fata na roƙon jama'an najeriya mu ci gaba mu tabbatar cewa wannan zaman lafiya da aka samu ya ɗore me kake ji ya taimaka aka samu ko kun yi rawar ganin da ba kowa san irin rawar da kuka taka ta bayan fage ba amma me kake ji ya taimaka aka zo aka samu shiga wannan hali na kammala abin nan cikin nasara to na farko sai mun gode Allah subhanahu wataala shine nashi mulkin in ka tuna lokacin da kofi anan da wasu suka taru suka sa janar buhari da president jonathan suka yarjejeniya na zaman lafiya bayanta ne sai aka kafa kwamiti namu na tabbata da zaman lafiya to shine tun lokacin muka shiga aiki muna mu shiga nan mu shiga nan muna tattaunawa da duk wanda muka ga ya kamata har Allah ya sa aka kai zaɓe lafiya amma shi wannan kwamitin zaman lafiya ne yancin zaman lafiya dunkulalliyar magana ce wani irin aiki ne aka bashi me yasa aka ga bukata aka fashi to ka san duniya tana zato tashin kiyoma a najeriya ya taso da zancen zaben eh, biyar din na za sabili da haka kowa yana da in ka lura a lokacin kafin a yi zaɓe a nan gida ba mu zauna lafiya ba mutanen kudu sun koma mutanen arewa sun dawo a bakinmu turawa da wanda suka zo kowa ya tattara ko shi ya koma gida ana jira ne a ce an yi zaɓe najeriya ta watse to sai Allah Ubangiji a nashi ikon ya taimake mu wannan kwamiti na muna tattaunawa da 'yan siyasa da kuwa da kuwa don a yi zaɓe a zauna lafiya mun tattauna da masu tsaron ƙasa mun tattauna da su masu neman zaɓe mun tattauna da su 'yan siyasa don da ya zauna lafiya yanzu wani kallo hake duniya ta ma najeriya a sanadin abin da ya faru to alhamdulillah tun da dai aka yi zaɓe aka gama lafiya hankali ya kwanta mutane yanzu suna kallon najeriya da kima cewa lallai najeriya din nan da yadda ake tsammanin ta ba haka take ba akwai mutane jama'a maza da mata wanda suka san abin da ya kamata kuma suka tabbatar an yi zaɓe lafiya an gama lafiya sabidi da haka najeriya ta zama misali ba ma a afirka ba a duniya gaba daya yanda za a yi zaɓe shugaba da kai kan mulki ya faɗi har ya fito ya ce kai ɗan uwa na maka murna wannan zaɓe dai kaka da ni allah ya baka sa'a maganar nan ta da ujurarsa sai wasu na cewa ku kuka saye shi kuka nuna mishi hankalin ya yi wannan abin shi ya ɗauki shawarar ku ya biyo ne haka din ne koko shi ne gaban kansa yadda ya kira buhari ya ce ya faɗi to mutane dai kowa yana faɗin abin bakin shi amma ai ya kamata a baya president jonathan yabo bisa ga abin da ya ko mu muka yi mashi magana ko ba mu muka yi mashi magana ba dai tun da shi da kanshi ya fito ya faɗi magana ya ce kai janar buhari wannan zaɓe na ga kashi ina maka murna Allah ya taimaka maka sabili da haka ba shakka in ma akwai wanda suka yi ma jonathan magana president jonathan shi ne za a gode mashi ya kawo kwanciyar hankali a nan ƙasa yanzu ya kake kallon haɗin kan mutanen najeriya tun da kasan kamar da kake faɗa lokacin kafin a yi zaɓen nan mutane na cewa duniya za ta tashi najeriya za ta watse wayewa saboda ganin cewa wannan bangare kile da wannan ɓangaren ba zai yadda ba wani kalubale yanzu ke gaban najeriya dangane da mutanen mutanenta to na farko sai mu ƙara gode allah kowane ɗan najeriya yana son zaman lafiya mm. ya kuma lura da mun ɗauki wata turba wanda ba zai kai mu ya baro to yanzu kowa da ko ko'ina kowane Najeriya yanzu ya san amfanin zaman lafiya kuma ya ga hatsarin da muka tashi shiga sabili da haka yanzu kowane ko a ina ne a birni da ƙauye suna nan suna godiya kuma suna son lallai lallai a zauna lafiya domin ko mun ki mun so dole muna bukatar juna da kudu da arewa da gabas da yamma